بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شاء شاكره وقت الجمادة الثانية hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya yi daidai da sha hudu ga watan a februari shekara ta dubu biyu da ashirin muna cikin karatun littafin fasirar kiɗa fi zikiri a hamil firakil islamiyya yau za mu tashi shafi na 21 daga tsakiya na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim sai na ce wa min su'i adabi hadha tilmiz daga cikin mummunan ladabi na wannan dalibi wa su'i tawiyati da mummunan abin da ya nade a cikin zuciya wato ya nade mummunan abu a cikin zuciyarsa shi wannan dalibi i'tarada ala hadhihi al-fatwa as-sahiha sai gitta ma wannan fatawa ingantacciya التي جاءت من الإمام الجميل الملهم من الله وتفتوى وتتازو دك إمام الجليل الملهم من الله wato imami mai daraja abin wa ilhama daga Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hassan basri tabi'i al-Jalil rahimahullah. Shi ne al basri tabi'i mai daraja, Allah ya basa rahama. waja'a badlaha bil fatwa al mash'uma sai yazo a musanyanta sai yazo da fatawa mai cike da shu'umci fa khadha makanahu fi mazma fi kuma bayan ya gama da wannan fatawa yayi tawaye ga malaminsa, wato sai ya riki wurin a wannan majalisin kuma kama a ce yanzu Hassan al-Basri yana karantarwa a wannan masallacin a lokacin da wasir bin yatsa ya zo ya yi tawaye ga hasan basari sai shi ma ya ja nashi dogan sai koma gefe yana karantar da irin abinda hasan wato irin abinda ya yi tawaye ga hasan basari kaga a ka'ida ya kamata ya nisanci masallacin ko ya je wani masallaci daban to a masallacin da malamin shi ke karatu sai koma gefe shi ma ya ware ya ja ɗalibansa yana karantar da su miyagun akidu na mutazilanci na تنحى قليلا عن مكان الحسن البصري رحمه الله sai dai cewa shi ya ɗan masa kaɗan daga wurin al-Hasan Allah ya masa rahama waja'ala su sumumahu fi majlisihi dhalik sai ya kama yana ta tofa ainihin guban yana ta tofa guba a wannan majalisi nashi an gane yana karantar da wannan mummunan aqida na itizal wa yudallilu ashabahu wa atba'ahu kuma yana fatar da mutanensa da mabiyansa saboda duk wani karatu wanda ya saba karatu na sunna fatarwa ne in ma mutum ya zama ahalin sunna ya zama shiryayye ko ya zama to dan bid'a ya zama batacce an gane babu wata aqida wanda ake samun shiriya a gare ta face littafin Allah da sunna an gane idan mutum yana da wata aƙida da yake tunanin zai iya bi ya samu shari'a to gaskiya yayi kuskure na'am wa hadha in dalla ala shay'in fa inna ma yadullu ala qillati al-haya'i wal muru'ati min hadha at-tilmiz wato wannan in har yana nuni akan wani abu kawai yana nuni ne akan karancin kunya da mutunci daga wannan ɗalibi mai shu'umci dan irin wannan ɗalibi shine ake kira ɗalibi mai shu'umci saboda ɗalibi ya zama to malami alaƙaƙai ko ba ka bari ka karantar da ɗalibi sunna amma kuma ɗalibin ya rikide ya koma ɗan bid'a babu abin da ya fi wannan sharri an gane wanda bai sani ba sai ya mummunan zato cewa kai ke da wannan aqida din tunda har gashi nan a ɗalibi ya zo da wasu irin aqidu marasa kyau sai a ce a ina ya karatu ya ce yi karatu wajen malam wani to ai malam wani ne ya karanta da shi wannan akidu din to irin wannan mutane suka yi kuskure da yawa kan wannan al'amari an gane wannan ko kamar misali a ga mahaifinka ahalin sunna ne sai a ji kana zagin sahabbai mai raunin fahimta mai zai tunani zai ce mahaifinsa ne ya koya masa aƙidan shi'a ko ko a ce mahaifinka ahalin sunna ne sai a ji kana karyata hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam sai a ɗauka cewa mahaifinka ne ya karantar da kai wannan to irin wannan shine ɗalibi mai shu'umci wanda zai yi karatu a wajen malaminsa amma kuma daga baya ya zo yana yada wani abu kafanin abin da malamin ya karantar da shi na'am alladhi akhadha majlisahu qariban min shaykhi wanda shi wannan hasa wasil bin ya riki majalisinsa kusa da malaminsa wa yu'aridu ta'alimahu wa fatawa kuma sai ya zamanto yana ta gittawa ainihin karantarwar malam yana gittawa ainihin fatawan malam din kuma nas'alullah al'afiya muna roƙon Allah lafiya wa yarzuqana tullaban ya'rifuna qadra ulama'ihim ko muna roƙon Allah ya azurta mu ɗalibai da suka san darajar malamansu wa kubara'ihim wanda suka san darajar manyansu ba ɗaliban da za su yi karatu a wajen malam sannan kuma daga bayan su koma suna kittawa fatawowinsa ba ko kuma su koma nan gaba suna faɗa da ainihin karantarwar malamin muna roƙon Allah ya nisanta mu daga irin wayannan ɗaliban wa yarzuqana aidan tullaban yaqifuna isra ulama'ihim kuma ya azurta mu kuma ɗalibai da suke tsayawa gurbin malamansu fi inda malaman suka tsaya su tsaya a nan wajen wa satizatihim fi tibai sunna wa salafiyya yawa suna tsayawa gurbin malaman su dide da ustazan su a wajen bin sunna da salafiyya ba wai wajen takalidanci ba fahimci wannan baya halatta ga ɗalibi ya tsaya gurbin malamansa ya rufe ido ya yi ta bin malam ba bincike idan malam ya faɗi magana ya zama to wajibi ya san inda malam ya ciro wannan magana ɗin idan bai san inda ya ciro ba to baya halatta yayi makauniyar biyayya yayi ta kariya ga abin da bai sani ba in malam yayi daidai to ka tsaya tare da malam in malam yayi kuskure baka tare da shi a wannan bangaren malami na ne amma nan wajen da ya faɗi wannan magana gaskiya ba na goyon bayan shi to wannan ya nuna lalle ka fahimci salafiya domin duk yadda malamin ka ya kai ga ilimi da daraja da fahimta to wani lokaci zai iya samun zamiya to in samu zamiya ba abun kunya ba ne gaskiya ba na tare da malam a nan wajen yawa ba a mai makauniyar biyayya a zo ana cewa hal ana illa min guzayyata in gawat gawaitu wa in tarshur guzayyatu arshudi cewa shin ni ne ni wani ne in ba dan kabilan guzayyawa ba idan sun bace ni ma in bace idan kabilan guzayyawa sun samu shiriya ni ma in samu shiriya kaga wannan ya sanya ma'auni na bata da shiriya shine kabilansa to kada mutum ya sanya ma'auni na shiriya da bata ya zama to malamin shi dan malamin ka yana iya samun zamiya shi sa Umar dan Khattab radiyallahu anhu ke cewa ku yi hankali da zamiyan malami domin idan malami ya zame duniya suna zamewa tare da shi an gani malami in zai zame baya zamewa shi kadai yana zamewa ne tare da wa tare da ainihin al'umma da yawa shi yasa ana tare da malami a ringa bin shi bi na basira ai amfani da doron nasa alkur'anin nan qul hazihi sabili ad'u ila allahi ala basiratin ana wa malita ba'ali wa subhanallah wa ma ana min al Ka ce wannan ita ce hanya ta ina kira zuwa ga Allah akan basira da ni da masu bina tsarki ya tabbata ga Allah ba ni daga cikin mushrikai kaga wajen tilala anan wajen ad'u ila llahi ala basirati Allah ya manzo Allah ya gaya wa duniya cewa yana kira zuwa ga hanyar Allah akan basira da shi da mabiyansa idan har kai kana daga cikin mabiya manzo sallallahu alaihi wa sallam me ya kamata ka yi kira zuwa ga Allah akan basira kada ka yi kira zuwa ga Allah a makance ya zama to baka da hujja akan abin da kake yi ina ba san gane wannan yawwa wallahu a'lam ko da yake wallahu a'lam qultu huwa min al-aqlaniyina afraqu al-mu'tazila eh to wannan akwai kuskure wato yadda abin yake qala sahibu fajr al-islam shi za karanta kasan shi ah, qala sahibu fajr al-islam ahmad amin wato mai littafin fajr al-islam mai suna ahmad amin ya faɗa wa yu'alliqu ala hadha ar yana ta'aliki ga wannan ra'ayin an gane ko wa yazhabu ila tad'ifi kuma ya tafi zuwa ga raunana wannan ra'ayi li iddati asba saboda sabubba masu yawa wani ra'ayi yake raunanawa ra'ayin da ke cewa ainihin wato shi wasil bin wasil bin ya tawaye ga malaminsa sai ya nisanci majalisin malaminsa ya je ya kafa wani majalisin a lokacin nan sai malamin shi hasan al-basri ke cewa ita zalana wasil wasil ya nisance mu to wannan magana shine ainihin shi Ahmad Amir ke inkari shi yana ganin ba wai nisantan wajen bane Hassan al-Basri ke warizan an gani kama malamai suna ganin tashin da yayi ya daina zuwa karatu wajen al-Hassan al-Basri ya koma shi ma ya kaba nashi kaga anan wajen yanzu ya nisanci wa ya nisanci malam to sai malam ya ce iji ta zala na wasu to saboda haka ahmad amin na ganin cewa wato ba wai iji zala bane na waje a wato ya nisanci ra'ayinmu ne ra'ayin da ke nuna cewa ya nisanci wajen malaminsa shi yana ganin kuskure ne wannan kun gane wannan ko to shine fa yazhabu ila tad'ifi tad'ifihi wato yana tafiya zuwa ga raunana shi li iddati asbab saboda sabubba masu yawa ahduha sai daga cikin sabubban annan tiqala wasil aw amr ibn ubayd min halaqatin to maka nan can da muka ce qala sahibu fajr islam kun gane ya kamata a ce an sa lamba a wajen to kasan shi sai da ce qultu wannan To sahibu fajar islam din nan ahmad amin din nan huwa min al aqlaniyin shi ba ahlus sunna bane shi shi yana daga cikin aqlaniyin afraqul mu'tazila fa ta'ammal kalura gano wannan ya wallafa littattafai da raba yana da fajarul islam duhal islam da dai sauran yayi littattafai kusan wato yana da aqida na mutazilanci da kuma aqida na fifita hankali akan nafsi an gane wannan ko da kuma ƙaryata hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam bai san ƙarin bayani ya duba wannan littafi na shi da fadlul islam da kuma duhal islam to shi ahmad amin din ya faɗa wato mun faɗakar ne a nan wajen kada wani ya zama to ya gan shi mun kawo hujja da shi a littafin nan ya ɗauka muna tare da shi na fasan gane wannan a'a a san cewa dai shi ba ɗan salafiya ba ne wato ɗan a ne shi sai dai yi rubuce-rubuce kan firak to shi yasa aka ɗauko shi domin kafa hujja da shi a nan wajen sa'annan sai a tattauna akan abin da ya faɗa eh أن انتقال واصل أو أمر بن عبيد من هلكة في lallai shirantuwan wasil ko amur bin daga halka na malaminsa halka a cikin masallaci ila ukhra zuwa ga wata halka laisa bil amril ham wai ba al'amari ba ne muhimmi a fahimci wannan da kyau da can kana karatu wajen malami kullum ana ganin ka a majalisinsa kana karatu kullum za a ganka kawai sai wata rana sai aga kai ma ka ware ka ja zuga ka koma wani waje daban a gani. shin wannan yana da muhimmanci ko bai da muhimmanci zai iya ɗauka hankulan mutane ko ba zai ɗauka ba ah, to ya za a yi wannan ba ɗalibin wani bane yaya aka yi kuma ya daina zuwa karatu wajen shi kuma ya koma wani waje daban ai wannan tashin shi daga majalisin malamin shi zuwa ga wani waje ba tare da bayani ba zai dauki hankulan jama'a sosai amma shi Ahmad Amin shi yana ganin wannan abu bai da wani bai da wani muhimmanci ba zai dauki hankulan mutane ba wannan alladhi yasihu an tulaqaba bihi firqa wanda har yace inganta wato alaka ba wata kungiya suna sunan wata kungiya da shi misali a ce kamar yadda ya ce ita zala na wasin me yasa ce ita zala na wasin saboda wasin bin atsa ya nisanci ina majalisin shi to ahmad amin na cewa a'a nisantar majalisi kawai ya daina karatu wajen malam kuma ya je ya buɗe nashi a gefe bai da wani tasiri da har zai kai a sanya ma wata ƙungiya sunan wannan sunan a sa mata suna mutazila ai wannan suna mutazila ya samo asali ne daga ita zala na wasil wasil ya nisance mu to ahmad amir yana ƙaryata cewa wannan suna ya samo asali ne daga nisantar da ya yi daga majalisin alhassan basari rahimahullah ya koma nashi majalisin ya ja nashi dugan na fatan gane wannan to saboda haka shi yasa yake nakari an takuna tasmiyatu muta'alliqatun bil jawhar la bil بالأرض yace abin da ya fi dacewa ya zama to wannan ambato na mutazila ya zama to yana da alaka ne da tushe ba wai da reshe ba yana da alaka da tushe ne an gane wato dalilin da ya sanya aka samu suna mutazilawa saboda sun samo wata aƙida wacce ta saba ma aqidar Hassan al-Basri sai Hassan al-Basri yace wato wasil ya nisanci ma'ana wasil ya nisanci aqidar mu kuma je ni wasil ya nisanci me aqidar mu ba wai ya nisanci inda muke ba to ya wannan magana ba ta da tasiri eh me tasirin ta yanzu idan ɗalibi yana karatu waje na yanzu kuma sai ya zo ya matsa daga inda nake sai koma can gefe amma kuma yana karantar da irin abin da nake karantarwa shin wannan wannan matsawan nashi da tasiri eh yana da shi mai tasirin a yana karantar da irin abin da nake karantarwa kusan ma yana ma jaddadawa yana cewa abinda malam ya faɗa rannan eh malam rannan ya ce kaza kusan abinda malam ki karanta shi ki karantarwa amma dai ya dai matsa ya ja zuga shi ma ya gibe akwai shi wago kenan dai kuna so ku ce dai wato maganan da Ahmad Amin ya faɗa na cewa matsawa daga majalisin malam a koma wani waje ba tasiri akwai tasiri an gane ya ce kwata-kwata babu tasiri in ma akwai tasiri tasirin bai kai matakin da za a samu wata kungiya wannan sunan ba na ita zala na wasin a samu suna mutazila an fahimci wannan shi yana ganin abin yana da alaƙa ne da asali wasil bin hada wasil bin hada ya yi inkarin aƙidu na hasal basari wannan shine dalilin da ya sa hasan Basar ya ce yanzu wani ya lisance mu wajen aƙida kenan kun gane na'am ult sai na ce lam yadhhar li wajhu tad'ifi hadha alqawl wato sai na ce wato bai bayyana gare ni ba dalilin raunana wannan magana wanda Ahmad Amin yayi ban ga dalili ba bal huwa amrun ham a wannan fa al'amari ne muhimmi matsawan ɗalibi bayan kun samu jayayya da malaminsa. sai ya mada ya bar majalisin malaminsa wai ba shi da muhimmanci a al'amari ne muhimmi tunda ɗalibi ya yi tawaye ga malaminsa ko kuma da ya tawaye ga malami don ma ya nuna tawayen sai ya ware wajen shi daban ya ja nashi zuga ya ce su shi na'am anna wasilan asa'a adabahu wa azhara qawiyata domin shi wasil ya munana ladabinsa kuma ya bayyana da abin da yake nade a cikin zuciyarsa wa qala libas hayai wa haya'a wal muru'a kuma ya tube libas hayai wal muru'a ya tube tufafi na kunya da mutunci ya nuna ba shi da kunya ba shi da mutunci inda mai kunya ne mai mutunci ko da sun bata da malamin shi ba zai zo ya ja zuga a cikin masallacin da malamin shi yake ba kuma ya zamanto yana ja'in ja da malaminsa kamar shi ma kan shi ma malami ne shi misali wa tanaha an majlisi shaikhe. kuma sai dan matsa kaɗan daga majalisin malaminsa. sa wa takhadha li nafsihi majlisan fi makanin akhar sai ya rika makan shi majalisi a wani waje daban bi jawari ahadi al-a'midati wato kusa da Sai daga cikin shi kai wa min hawlihi ya ce yanzu ga ginshikin masallaci na inda malamin shi yake sai dan matsa ya koma wani ginshiki can nan dai ka da malamin amma dai a masallaci ɗaya. Ah, wa min haulihi talamizuhu wa atba'u sannan a gefansa ga ɗalibansa ga mabiyansa nan wanda su ma sun taimaka mai wajen ja da malam ah, faqala hasan al rahimahullah a lokacin sai Alhassan hasan basri rahimahullah sai ce ita na wasil wasil ya nisance mu ya nisance mu abin wajen hakira kawai da can yana zama a wajenmu yanzu ya daina zama a wajenmu sannan da can yana kudirce aƙidanmu yanzu aƙidan shi daban namu daban kaga akwai nisanta ta ɓangaren aƙida akwai nisanta ta ɓangaren wuri tun daga shi ya ja zuga ya buɗe nashi majalisi daban da ɗaliban shi daban kenan duk guda biyu suna da tasiri ko aha قال لا تهزنا من فعل تلميذه هذا wato Hassan Basari basri rahimahullah ya faɗi wannan domin nuna baƙin ciki daga aikin ɗalibin shi wannan fa huwa kafin fi tasmiyatihim bi hadha al to wannan ya wadatar da kiran su da wannan suna matsa wanda ɗalibin nan yayi ya wadatar a kira su da suna mu'tazila wa qawlu muhammadu amin hadha indi laysa bi muqni magana muhammad amin anan wajen wato a wajena ba mai gamsarwa ba ne gaskiya ban gamsu da maganar muhammad amin sahibu fajar islam ba bana tare da shi bal fa kalamuhu hadha haqqu an yurfada wa yud'af a maganar shi wannan shi yafi cancanta a yi watsi da shi kuma a raunana fa ta'ammal ka lura li annahu lam yatakallam fi shay'in min sanadihi domin bai yi magana a cikin wani abu daga cikin sanadinsa ba fakana Auwalu shay'in kana ينبغي له an يفعل wato ya kasance farkon abin da ya kamata ya aikata wal an isnadi hadha al shine ya binciko labarin wannan wato isnadin wannan tunda abin da ya tabbata malaman firak suka rubuta shi wasir bin aba ya yi jayayya da malamin sa dangane da murtakibul kabira ko masu aikata manyan zunubai menene matsayin su hasal basari yana da fahimtar masu aikata manyan zunubai wato mumine ne masu raunin imani shi kuma da ya zo sai ce lahuwa muminin wa lahuwa kafirun bal huwa fil manzila bainal manzilatayn wa idza mata fa huwa yakhludu fil nar yace shi ba mumini bane shi ba kafiri bane yana cikin matsayi tsakanin matsayin nan guda biyu kuma idan ya mutu zai dawama a wuta yana gama wannan magana sai ya tashi daga majalisin malaminsa sai ya koma ya kafa nashi majalisin ya ja zuga an gane to malamin shi da ya ga cewa ɗalibin maimakon ɗalibin ya zauna tare da shi su ci gaba da tattaunawa ko zai gane ɗalibin ya nisanci malamin gaba ɗaya sai malamin saboda damuwa sai ce ita zala na wasil wasil ya nisance mu ina ba gane wannan to kaga wannan an nuna malaman tarihi malaman firar sun nuna wasil ya nisanci wurin wurin da malamin shi yake to karyata wannan magana da ahmad aminu ya kamata ya karyata ne da isnadi to galiba za ga wasu malamai in za su karyata labari mai kun su karyata abun da isnadin shi sai su karyata shi da kwakwalwansu wanda wannan ba ilimi bane shi karyata abu da kwakwalwa kowa zai iya kana iya yin magana yanzu ce maganar nan nasu ƙarya ne ba baya buƙatar wani karatu amma in yi amfani da ƙa'idoji na malamai wajen ƙaryata al'amarin to wannan shi ne ake cewa a cikin magana na akwai ilimi ina batan gane misali a ce ga hadisi ya inganta a cikin sahih bukhari manzo sallallahu alaihi wa sallam an masa sihiri daga ce duk wanda ya ce amma annabi sihiri ƙarya yake ko nan? kaga wannan ƙarya yake abu ne mai sauki an gane wato misalin wannan magana na kamar misalin rusa gini ne da rusa gini da ginawa wanda yake bukatan ilimi ginawa shi gini gina shi sai an samu ƙwararre amma rusa shi kowa na iya rusawa an gane ta saboda haka ƙaryata ainihin nassi kowa na iya ƙaryatawa za ga dan alaka to bai san komai a addini ba zai ce na hadisan hanjin jumana ne ya gama ki ƙarya ne annabi bai faɗi su ba har irin wannan kaga mutum ya saki baki yayi magana da ya gar saboda fa abu ne na ilimi ba amma da za a ce wani mataki ka baka ta nan zai ta gumi e saboda shi abin da yake buƙatar ilimi shi ilimi yana buƙatar sai ka zauna ne akwai matsal akwai hadisi da kafin ka inganta shi sai ka yi wata biyu ko wai kai wani ma sai ka shekara ɗaya kana bincike sai ka shekara ɗaya kana binciken hadisin ka sha wahala ka yi gumi sannan ka iya gano hadisi ya inganta ko bai inganta ba amma wanda zai karya tafa yana farkawa daga bacci ya ɗan yi miƙa ce aka maka lawa hadisi kai ƙarya ne kawai kaga ba wani research mai karyatawa bai buƙatar research an gane shi cikin kwanciyar hankali zai karyata kai da kake yin abin a ilimi kana so ka tabbatar ma mutane abu na ilimi kai ne kake shan wahala shi yasa in ka tashi yin raddi wanda ya ce tumalan ai tun da yayi nan take a mayan mai kai ba za ka iya mayarwa nan take ba yanda shi ya faɗa nan take in kana so ka mayar mai sai kayi sai kayi mai sai kayi karatu Nasiruddin Albani akwai wani littafi mai suna Zabbul Ahmad shi wannan littafi wani ne ya yi rubutu kan musnad na imamu ahmad cewa isnad na musnad ba imamu ahmad ya rubuta musnad ba cewa wannan littafin musnad wato akwai in ƙidaɗi tsakanin shi da imamu ahmad kamar ana so a kawo shakka ne akan musnad din to wannan bawan allah ya saki magana manyan malamai hankalinsu ya tashi musamman malaman saudiya mafi yawan sa hanabila ne to kuma gashi an tabo tushen littafin kamar a nan wajen ka tabo muwasa ga mazhabin malikiya to shine ba ake tattauna ito yanzu wannan ya za a yi a raddi kaga da shi shi da ya tashi yin magana ya cikin sauki yin saki magana kamar yanzu raddi manyan malamai ke cewa ya za a yi a raddi a lokacin nan ana tattaunawa ana tattaunawa sai aka samu ibnu bas aka ce mai to gashi gashi ba wani ya ce wai musnad kaza kaza mun kadi ne tsakanin shi alakan shi da Imam Ahmad kaza kaza kace to kace to yanzu muna son yanda za a yi amiya yace to gaskiya raddi in kuna so amiya raddi na ilimi ina ba da shawara ku dauki littafin na kai ma Nasiruddin Albani bin ba sai fara haka bin ba sai rubuta suka ce to bin ba sai ba su wasiƙa su kai ma Albani bin ba sai rubuta wasiƙa cewa ana son da Allah Albani ya taimaka ya bincike akan wannan ya bada amsa kan shi ku za ku yi tunanin kawai albani daga wajen kawai ɗauki alƙalami to sai da ya yi watanni ya daɗe yana bincike sai da ya daɗe ya daɗe ya daɗe ya diddigin wannan musnadin ya tattaro isnadin musnadin alaƙar musnad da imamu ahmad ya duba wannan littafin ya duba wancan ya duba wancan sa'an nan ya iya mai rabi amma shi mai barnan kawai cikin sauƙi ya yi barna kun da wannan to shi ne bambanci tsakanin wato malami wanda zai yi magana akan hujja da kuma wanda zai saki magana na barna kai za ka yi magana da hujja sai ka sha wahala amma shi mai barna yana iya faɗin duk abin da ya gara maka kawai a bakin shi an gani na'am an isnadi hadha al-khabar ala tariqati al-muhaddithin eh, ya kamata ya tabbatar mana isnadin wannan hadisi cewa ya karyata shi ya bi hanya na malaman hadisi ah, dini wa laula al ولولا la qala man sha'a ma sha'a domin lalle isnadi na daga cikin addini da ba dan isnadi ba da kowa ya faɗi abin da ya ga dama da sunan addini kuna da wannan ko to wannan shine zai sa ayi maganin mutane duk abin da ka faɗa a tambaye ka isnadin shi to in ka duba littafin tarihi ba abin da ya fi wahala littafin tarihi yadda za a yi a tace shi ta ɓangaren iznabi ba kowane littafin tarihi ake ma haka ba amma kamar irin su albidaya wani haya na ibn kasir wato an kawo shi da yana da iznabi shi to idan mutum yana so ya yi bincike kan inganci zai iya cikin sauki kamar littafin wannan na na ainihin na imamu tabari tarihin tabari shi ma kana iya gano ya inganta ko bai inganta ba tarihin amma akwai littafan tarihi wanda suke azube wani maganar ma ba za ka san inda malamin ya samo shi ba to shi na kace shi abin da ya shafi tarihi in mutum ya bayar kawai in kaga yayi karo da hadisi ingantacce kawai ka taka shi kana ganin tarihi yayi karo ko kace ƙarya ne kawai saboda hadisi shine asali shi hadisi an gina shi kan isnadi shi wannan kawai an rubuta shi zube ba a san inda aka samu shi ba asalin kowane labari ƙarya ne sai an samu dalilin tabbatar da shi in babu dalilin tabbatar da shi to ba labari bane na gaskiya ya ayyuhal ladzina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an gano wannan ko na'am thumma intaqilu ila al-matni in amkan sannan bayan mutum ya gama da sanadi sannan sai ya turu zuwa ga matani in har zai yi Walakin ولكنه لم يتبع Sai da shi Ahmad Amin bai bi wannan ka'ida muhimmiya ba. Fadalla ala da'fi ma dhahaba ilai. Sai ya tafi zuwa ga raunin abin da ya tafi zuwa gare shi. Saniha na biyu. Ikhtilafu ruwati fi riwaya. Sabanin masu ruwaya game da ruwaya din. Fabaduhum yansibu hadithata al-infisal ila Amri bin Ubaid. Wasu daga cikin malamai suna danganta wannan hadisa na rabuwa da Hassan al warewa daga gare shi suna jingina ma Amr bin Ubay abokin al-abokin wannan Wasil bin Asa dan shi ma Amr bin Ubay babban malamin Mu'tazilawa ne to wasu na cewa shine suka samu sabani da da ainihin Hassan basari har ya zamanto sun yi jayayya da shi har ya ware majalisin shi wa ba'dhum yansibuha ila wasi wasu kuma suna danganta wannan kissa zuwa ga Wasil bin Asa wanda wannan shi ya fi shahara وبعضهم ينسب هذه التسمية إلى الحسن البصري وسكما سنة دنجرت وانا أنبتو زوها الحسن البصري آه وبعضهم ينسبها إلى قتادة وحسن البصري شيني بيشيوها إيتزل لا واسم حسن البصري يفعل وسكما سنة شيوها آآ قتادة دي أتابي قتادة دي يفعل وانا مغانا آه وهذا من غير شك يضعف الرواة ويجعلها محلا للنقل wannan ba tare da shakka ba yuzaifu riwaya yana raunana ar riwaya ne kamar ya zama yuzaifu riwaya yana raunana riwaya kuma ya sanya riwaya ya zama to mahalli na shakka akan shi a qult sai na ce. Ba kalamu wa za ya dulwa la annan riwaya ta mutsori ba eh, wannan abu ana magana duk wannan fa magana ne na Ahmad Amin Ahmad Amin shi ya kawo wannan magana cewa masu ruwaya sun yi saɓani kan ruwaya wasu suna jingina kiskan zuwa ga wato cewa hassan basari ya samu matsala tare da amur bin ubaid ne ba wasir bin yasa ba wasu suna danganta matsalan ita na wasir ita na din nan zuwa ga katada ba zuwa ga hassan basari ba to shine ahmad amin ke cewa wannan ba tare da shakka ba yana raunana ruwaya din yana sanya shi mahalli na nagari to shine muka ce maganan Ahmad Amin haza ya dullu ala anna riwaya mutariba kamar yana so ya nuna mana cewa riwayan yana da ibtiradi wa laysa kadhalik to ba haka abin yake ba fa innal akhbar in ja'at mutariba fi dhahir lalle labari in yazo da ibtirabi a zahiri ننظر في إسناد كل واحد منها إن أمكن za mu duba cikin isnadin kowanne in hadisi ya zo mutarif sai mu duba cikin isnadi da kowanne ɗaya daga cikin hadisin ko kuma kowanne ɗaya daga cikin ainihin labarin in amkan in har zai yi mu duba din fa in sahha kullu wahidin minha idan kowanne daga cikin labarin ya inganta wa amkan al-jam'u kuma ya zama zai yiwu a yi jam'i wa tawfiq bainahuma ya zama zai yiwu a haɗa tsakanin labaran hadisan wahuwa tsorikatu a hali ya zai sana shi ne hanyar ma'abuta wannan sana'a na ilimin hadisi ba ina na na zahabu ila mazhabin jam to lalle mu za mu tafi zuwa ga mazhaba na jam digo eh, eh an yana imanin da su aula min ihmalaha domin yin aiki da nasti duka ya fi dacewa da jin watsi wasu nusus a in a idza amkana al-jam'u fala yusaru ila ghayri idan har zai yu ayi jam'i na nusus to ba a tafiya zuwa ga waninsa فنستطيع التوفيق بين الأخبار الصحيحة التي ظاهرها التعارض أنا wajen muna da iko mu yi tawfiki mu hada tsakanin labarai ingantattu wanda zahirin su kamar sun yi karo alhali ba karo su kai ba fa naqul sai mu ce yanna tizala majlis al-Hasan al-Basri za mu ce lalle Nisantar Majalisar Hassan al-Basri waqa min kullum min wasu bin Ata wa Amr bin Ubay ya auku daga kowanne daga cikin Wasil bin Abini Wasil bin Ata da Amr bin Ubay Wasil bin Ata ya nisanci majalisar Hassan al-Basri haka nan ma shi ma Amr bin Ubay shi ma ya nisanta walakin al-qawl ar-rajih at sai dai magana wanda ya burin jayi shine a rinjayar cewa Wasil bin Ata shine ya nisanta ba wai amr bin ba wa kasirun min ulama'i al-maqalati rajjahu riwayata i'tizal wasil bin ata yawa daga cikin malaman firak sun rinjayar da nisantar wasil bin ata majlis al-hasan al-basri ga majlis namilu kuma zuwa gare shi muke karkata ko da Allah shi ya fi sani kusan mafi yawan wanda suka rubutu akan haka haka suke rinjayarwa to tunda haka suke rinjayarwa idan ya zamanto nusus sun yi karu da zahiri amma kuma wasu daga cikin nusus din ba su inganta ba ya za yi za a ɗauke shi mutari kamar hadisin nan da annabi ke cewa za ka al-ma'u kullatai lam yahmil idan ruwa ya kasance yawan tulu guda biyu ba ya ɗaukar dauɗa wannan hadisin kaga hadisi ne wanda wasu malamai sun ce mutarif saboda akwai akwai inda yazo idza kana al-ma'u thalatha kilal idan ruwa ya kasance ya kai tuluna uku akwai kuma inda ya kasance wato arba arba ya idza kana al-ma'u arba'ina kullu in ruwa ya kai tuluna arba'in to an samu ta'aruki. to sai wasu malamai suka ce wannan hadisin mutarif an gani sai suka jefa hadisin da ibtirabi to ina ganin ina ganin kamar ibnu ah, ibnu kayyib al-jawziya Allah ya masa rahama kamar yayi kokari ya ba da amsa kan wannan a cikin zadul ma'ad tun ba na manta ba cewa wa'annan ruwayoyi guda biyu da ruwayan da ke cewa salasa kilal da mai cewa arba'ina kulla duk yayi bayanin sanadin su ba su inganta ba to sai zama to wanda ya ragu shine idza kana al-ma'u kullatayn shi wannan ya inganta to idan ya zama to wasu sun inganta wasu basu inganta ba a nan wajen ba a kiran hadisi mutari kawai za a yi watsi da masu raunin a yi aiki da wanda ya inganta A gane to shi ma haka nan tarihin wasir bin yasa jingina abin zuwa ga amur bin wato da yawa daga cikin malaman makala ba su ɗauki wannan ba kusan sun rinjayar da jingina ainihin kissa zuwa ga wasir bin yasa sannan kuma jingina abin zuwa ga katada wato shi ma wato mafi yawan malaman firar sirrin dayar da jingina abin zuwa ga hassan al-basari da wasu bin asani kaga da wannan tun da dai ga wanda aka rinjayar to ba maganan wani iddirabi an gane wannan ko na'am wa salisuha anna kathiran min al-kutub na uku lallai da yawa daga cikin littattafai da takallamu an shakhsin suka yi magana game da mutum fa taqulu innahu kana yaqumu bil itizal lallai shi innahu kana yaqulu bil itizal lallai shi yana fadan yana fadin aqidar mutazilanci aw huwa ahlu al i'tizal ko shi ma abocin mutazilanci ne wa yadullu ala anna al i'tizal madhhabu madhhabun dhu mabadi wato shi dai har ila yau dai maganar Ahmad Amin ne ba cewa da yawa daga cikin littattafai sukan yi magana game da mutum su ce wane yana da aƙidar mutazilanci to wannan yana nuna cewa mutazilanci mazhaba ne mai manufofi la mujarradun fi salin min majlisin ila akhar ba wai kawai guldarin rabuwa daga wani majalisi zuwa wani ba wa anna li'tizal ma'anan min al-ma'ani cewa i'tizal wani ma'ana ne daga cikin ma'anoni la harakatun jismiyya ba wai motsi na jiki ba shi ne yana so ya inkarin wannan tashi daga wani majalisi zuwa wani majalisi an gane wanda lallai wannan tashi daga wani majalisi zuwa majalisi ya fa tabbata an gane malaman tarihi sun kawo lallai wasu bin da ya rabu da majalisin malamin ya koma ya kafa nashi to shi kuma yana so ya ce samsan babu wannan kawai abu ne wanda ya shafi aƙida na zuciya a nan suka rabu an gane ku na'am ya أبو فردوس أبو فردوس يقول فالقول الذي ينبغي أن نلفت النظر إليه magana wanda ya kamata an dulfita nazar ilai mu waiwayar da ainihin nazarin mu zuwa gare shi wa anna sababan fi sali majlis al-hasan al-basri shine lallai sababi na ainihin rabuwan wasil daga majalisar alhassan albasari ila makanin akhar zuwa ga wani waje daban wa ikhtilafuhu ma'ahu fi hukmi murtakib al-kabira ne sabanin shi da malamin shi dangane da hukuncin mai aikata manyan zalubai idan mutum ya aikata manyan zalubai zina caca shan giya luwadi da sauransu menene hukuncinsa? sa a nan suka samu sabani fa adda hadha al-ikhtilaf ila an faraqa majlisa shaykhahu ila majlisin akhar to sai wannan sabanin ya janyo ila an faraka majalisar shekhi har ya rabu da majalisin malaminsa ila majalisin akar zuwa wani majalisi daban ba qala shaykhu eh wato rabuwan akida shi ya janyo sai shi wasil bin ada sai yayi tawaye daga majalisin malaminsa wannan tawayen rabuwa da majalisin nan falalle akwai shi sai malamin shi ya ce in ita na wasi wasil ya nisanci inda muke وهذا الاعتزال إن تفكرنا فهي حركة جسمية wannan nisanta idan mun yi tunani wato motsi ne motsi ne na jiki tashi daga wani waje a koma wani waje kama bayyana anifa kama yadda muka yi bayani ɗazan wa hada linfisal kama huwa wadih wannan kuma rabuwan kama yadda ya bayyana asala lima lamma waqa al-ikhtilaf bayna al-hasan al-basri wa tilmizi wa wannan ya faru ne lokacin da sahabani ya auku tsakanin alhassan basari da ɗalibin shi wasu kun gane wato sabanin da aka samu na aƙida shi ne sababin da ya kawo sabani na zama tare ko tun da dai aƙida ya bambanta to yanzu sai aka yi barambara ne ma'ana ashe maganin barambara din yana nan to shi yana ƙoƙari ya inkarin barambara din ne ya ce kawai aƙidan ne kawai saɓanin a'a an samu saɓanin aƙida daga nan sai ɗalibi ya rabu da majalisun malamin shi ya koma ya kaba nashi Haka nan kuma an samu saɓani na mai kuma saɓani na wuri eh wa ra'ayun akhar yaqul akwai kuma wanda za a yi gaban yana cewa na tasmiyatal mu'tazila bi zalik cewa lallai wato kira mutazilawa da suna mutazilawa li'annahum ja'alu murtakibal kabirati ya'tazilu almu'minina wal kafirin wai domin su mutazilawa sun sanya mai aikata manyan zunubai yana nisantar muminai da kafirai wato ya'tazilu yana nisantar muminai da kafirai وخالف الأقوال السابقة في مرتكب الكبيرة suka saba maganganun da suka gabata dangane da mai aikata manyan zunubai tunda sun ce shi ba mumini ne, shi ba kafiri bane bal huwa fil manzila bainal manzilatayn shi yana cikin matsayi tsakanin matsayin nan guda biyu zalika anna al murji'ata kanat taqulu innahu mu'min wannan saboda ƴan murji'awa su kuma suna cewa multakibul kabira mu'minun mai aikata manyan zunubai ai mumini ne kamilul iman mutum yayi zina ya sha giya yayi sata yayi luwadi yayi duk wani ta'addanci in dai akwai imani a zuciyarsa su suna da fahimtar shi mumini ne shi wal azariqatu min al khawarij kanat taqulu innahu fi? su kuma azariqa daga cikin khawarij su kuma suna cewa wato murtakibul kabira kafirun idan mutum yayi zina ko ya sha giya ko ya cata ko ya luwadi ko ya sata ko ya saba ma iyayensa ko ya saba ma alƙawari to wannan kafiri ne shi su wannan shi ne fahimtar wa khawarij shi khawarij suna kafirta mai aikata manyan zunubai su kuma murji'awa suna sanya shi mumini mai cikakken imani na'am wa kana al-hasan al-basri yaqulu innahu munafiq shi hasan al-basri yana cewa shi munafiki ne a qult sai na ce wa qad fassalna ma'ana an-nifaq fi kalamina sabiq hakika mun rarrabe ma'anan nifaq a cikin maganar mu da ya gabata fakkadar biyu. to wannan sai yana buƙatar tambihi a faɗakar da mutane da koma can baya hasal basar ya kira mai aikata manyan zunubai munafik saboda ainihin wato muminu na bi imani a zuciyarsa ya yarda da Allah amma kuma fasikun bi kabirati an gane ko ga zuciya ya yarda da Allah amma kuma wajen manyan zunubai fasiki ne shi yana aikata manyan zunubai ana kira su mu'minun naqisul iman to shine abin da Hassan al ke nufi da munafiki fa qala fawasilun wa man ilayhi ah, hadha al-aqwal hadhihi al-aqwal wato wasil bina da da wa'inda suke goyen bayan sa sai suka saba mu wa'annan maganganun ah, kullu ah, hadhihi al-aqwal kullaha suka saba mu wa'annan maganganu duka wanta hafil qawli nahiyatan ukra sai ya dumfara da magana sai ya dumfara wani nahiya daban annahu la mu'minun wala kafir cewa mai aikata manyan zunubai shi ba mu'mini bane shi ba kafiri bane والقائلون بهذا يجعلون sababa tasmiya معنوية لا حسية Masu wannan ra'ayi suna sanya sababin sababin kira da suna mutazilanci wato sababi ne ma'nawiyya ba wai sababi hisiya ba abin da ake nufi kenan su ba su yarda cewa matsawa daga wani waje zuwa wani waje shi ya sa aka ce motar mutazila ba a wannan aƙida nasu shi ya sa aka kira su motar mutazila wa yaj'aluna ha aidan tadur wa hawla ara'ihim wa ittikhadihim manhaja jadida kuma suna sanya ta kuma tana kewaya wa tsakanin a gefen ra'ayinsu wacce ka zuhu manhan jadida kuma suka riki wani manufa sabon manufa Allahu a'lam fajrul islam na ahmad amin na sai su kambayoyi to insha Allah kafin a fara ainihin tambayoyi akwai neman taimako da aka saba na tafsir kamar yadda aka saba yi yau ne ranar da ake neman wannan taimako ga yan kuma za su zagaya don neman taimako yanzu ina ganin bai wuce ko wata biyu da wasu yan kwanaki kaɗan ba wata biyu da wasu yan kwanaki kaɗan yanzu yanzu muna cikin muna sha tara ko sha tara ga watan jumada saniya rajab sha'aban shikenan saboda haka yan uwa a bayar da yawa saboda lokaci ya riga ya nisa ya ayyuhal na amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbir aqdamakum Thank hmm. you. Na'am. samu kai shi bari da cikin da da da dan uwa ke shine ce da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi cewa al'umman sa ummatul ijaba za su kasu kashi 73 dukan su gaba ɗaya suna cikin wuta sai dai guda ɗaya to shi tambayar da yake yi din nan zai yiwu a ce mutum ya ce shi zai musulunci ba tare da ya tsinci kanshi a cikin ɗaya daga cikin wayannan kungiyoyin ba kawai zai musulunci haka nan yaya yayi musulunci yaya a ina cika abu yayin eh, irin tambayar nake so zai yi musulunci wani iri mai kamar ya ta ce zai yi misali a ce mutum ya ce zai yi musulunci haka eh shi ne son tambayan yanayin wajen yin tambayan yadda zan ba da amsa eh yawa za eh. ka yi wani suna cewa akan akida eh ko kuma ka yi ko kuma ka yi ta ta da malama ne ka roshi da magana amma da zaka ka je ka raka shi da wannan magana yana magana a kan kashi sai ka yi an gobe ba su mana shi wani abu sai ka ya faɗi shi a cikin hali kuma ya shi ba ruwan shi magana. ba zai yi ce ba ruwan shi ba. Dole ne ka tambaye shi me za ka ce kansa habbai. Ya ce to in mutum ya zaga ma duk ne. In ya yaba jirgin ne ka san wannan kawo shashasha ne. Ko? suka ce me zaka ce kan hadisin annabi yace in mutum ya ga dama ya imani da shi ne kawai dai ni musulmi ne in ya ga dama kai ya imani da shi in mutum ya ga dama ya dauka annabi shine annabin karshe ya ga dama ya ce akwai annabawa da yawa kawai ni dai kawai sallah nake yi to zai ce sallah wanda irin sallah kake yi sallah ma muna so ka gaya mana irin sallan ka sallah ne na yan qur'ani zalla ko sallah na na sunan musulmi haka dole sai ya ya fito dai a mutum kawai ya gaya mana inda ya dosa ba zai taba wa mutum ya rayu ba a ƙida ba ya ce shi ba ɗan shi ɗan ba ruwana ne ƙarya yake in ɗan ɗan ba ruwana ne to in kana magana ka yana jin haushinka ashe kenan ba ruwanci da kai akwai ruwanci da sauran ke malam wani ya cika matsawa shi kaga ashe bai tare da wannan malamin da yake matsawa wannan wanda baya matsawa tare su ai dole kana da ra'ayi ba taɓa yin mutum da kwata-kwata bai da ra'ayi ba ba zai yiwu ba eh na na ita ba wata aƙida ce ba shi ba tabbas sai mace aƙidar ka shine kai ka yarda da kowa amma kuma ƙarya yake ba zai yarda da kowa ba dole wani ya faɗi wasu magana za ka ba ka son magana ko ba ta ma ba an gani da wannan shi ne wa alaikun salam ai wasu da yawa daga ciki akwai su marubuta ne masu yanci suke cewa marubuta masu yanci za ga wani lokaci ya yi nakadi ga ahlus sunna wani lokaci sai ya nakadi ga shi'a wani lokaci ga ya nakadi da kaza shi kawai dai kawai marubuci ne su suna da yanci su faɗi duk abin da suke so kawai in ya ga hadisi hadisi bai miji ba kawai zai ci hadisin nan ban tare da hadisi ko bai san ilimin hadisi ba shi dai kawai yana da alƙalami da zai iya rubutu yana ɗan jin larabci zai iya ɗan binciken tarihi ya rubuta amma a janibin addini ba malami bane shi ana kiransu kutab nasiru jin albani yana yawan rarji gare su kutab haka akwai wani mai rubutu da ya rubutu abdullahi bin salam manzan Allah a cikin sayar bukhari da sauran kutub manzan Allah ya yi albishir ya mai albishir da aljanna sai wannan marubucin ya zo yana magana yana sukan shi yana sukan abdullahi bin salam yana cewa a yi duk mutumin da gaba yahudu ya shiga musulunci to ba shiga musulunci gaskiya ba ne Yana sa abdullahi bin salam a bi salam ba Nasiru nasiruddin albani ya dauki alƙalami yake wa mutumin raddi yake cewa to yana ganin wannan marubuci farko dai bai san ilimin hadisi ba kawai yana ganin kawai wato jahiliya ce ta motsa akan wannan al'amari ya zo ya fara suka sukan ainihin yahudiya kaza kaza da sauransu mai ruwan in mutum ya riga ya musulunta kuma mai ruwanka da asalin shi ainihin mutum ya riga ya amshi kalmar shahada maganan ka fara ɗauko wata ƙabila ko ga kaga kana yin wannan ba addini kake so ba kana da wata manufa ce ta jahiliya tare da kai akan shi to yana dan haka yana hannunka mai sanda saboda shi ma ana so kan wai bature bature ne shi eh ya za a yi bature inganta ma hadisi to wai zai inganta hadisi in bature bai inganta ba wa ake so ya inganta shine albani ke cewa dai mutane biyu ne akwai ahlul kitab annabi ya ce suna da lada biyu ladan wancan addinin da kuma ladan wannan na biyu kuma akwai mai bautan gunki shi wanda bautan gunki in ya musulunta lada ɗaya ne bai da ladan addinin da yake da da zuwa yake da larabawa yana mai da martani ga shi wanda yake shi balarabe ne mutumin da yake ahalul kitab ya musulunta ya fi kalada eh kwarai da kazi yuti kum kiblain min bi zahmati wa yaj'al lakum nuran tamshuna bi A gane shi shi ahalul kitab ya musulunta lada biyu ne. shi kai kuma asalinka da ka zo ka bar bautan gunki ka musulunta lada ɗaya ne <laughs> Allah ya sauki wasu a shi ya yi biyayya ne ga su turawa akan aƙidan wato abin da fasulul jini anil hayat aqida na ilmaniya secularism shine abin da ya kawo ga turkawa ya raba su da addini suka koma kawai addini sai a masallaci abin da ya shafi hijabi da abin da ya shafi duk wani abu na kishin addini ya cire musu shi da abin da ya shafi sallah cewa sallah da karatun addini yaro in ya kai shekara goma sha takwas ya balaga sannan a tambaye shi kana son kai sallah kana son kai karatun addini ya ce bai so a shi amma kana kan kura ma yaro kafin ya kai sha takwas ya mallaki hankalin shi sa'annan a tambaye shi da abin da ke so shi zai yi to da haka da haka a hankali a hankali ya raba turkawa da addini kuma ya zo ne da sunan addinin kuma ya raba su da addinin kuma wanda gashi yanzu dawo da su zuwa ga addinin sai an ji jiki ba karamin wahala bane eh duk wanda yazo ya ce turkawa su zo su sa hijabi yadda kowa ke sa hijabi yanzu ya ɗauko aiki ba za a ce ba za a samu nasara ba dan a majalisa kawai in an sa dan kwali kawai sai su ce masu kishin addini sun shigo majalisa faɗin ɗan kwali ba shi shi ne hijabi domin ta da hankali a gani a ta zuwa wannan shi a tatur nan ya samu nasara sosai wajen cire musu kishin addini a zuciya Yeah. Eh. a faɗa ba zai gabu da wannan ba kuma daula ce islamiyya an taɓa yin daula musulunci gaskiya babu sosai garin sufaye ne kuma 'yan hannafiya sufaye ne sosai 'yan garin masu tsananin ƙiyayya ga suna galiban ba za a ce ba a ahalu sunan ba sufaye ne sannan kuma sai shi wannan mai mulkin na yanzu dan ikhwan ne shi ne shi Erdogan eh shi yana da wannan fahimta ko zaka duk da yake karkata zaka yana karkata zuwa garuwa irin nashi yana abota da irin su Qatar yana abota da irin su Iran da garuruwan da suke da alaka irin na irin na da'awa irin nasu zaka zaka suna tarihi shi yana karkata zuwa ga wani bai cika damuwa da irin su Saudiya ba saboda shi yana da manufa Ƙoƙarin yaɗa fahimtar shi na ikwanancin shi ne babban manufan shi wa a ƙwarai da gaske mutum mutumin da yake soke sunan manzan Allah ba yahuda yake ma'aiki aiki ba yahuda yake ma'aiki aiki in ma ya sani ko bai sani ba don wani ya san yana musu aiki wani ko bai masan san yana aikin ba masu yakewa eh na? ko da ba sa shi ko da ba ba shi hukumu in dai har abin da yake yana goyon bayan ra'ayinsu ne to shi kenan da su yahudawa da mai manufan su rusa addini to ga wani shi ma yana rusawa ba tare da suna da alaka ba eh wa alaikum salam na shi ne mara. shi yasa ba a so ba a so mutum wurin da ake hayaniya mutum ya kama karatun Qur'ani in dai wuri ne wanda ba wajen karatu ba wajen addini ba to kana sa karatun Qur'ani a wajen an gane gani kamar mutane suna cikin kasuwancin su ana hada-hada sai kuma sa karatun Qur'ani wajen kaga kai ne laifin naka ne amma wuri ne wajen dalibai na ilimi ana karatu sai wani ya shigo da hayaniya a wajen ya yi laifi gaskiya akwai matsala akwai matsala irin wannan daga muryar da ake na qur'ani inda kowa yana a ofisin nan wanda inda ake hada hada ake hayaniya wanda kowa hankali ba kan qur'ani yake ba an gane eh eh har shi wanda ya sa wani lokaci bai tare da to yana yana cikin harkar shi amma in wajen addini ne kowa dama ya zo ne don wannan abu to sai ya saurara ka bai da? su kamar da sallah a a bayyane sai kana da masallaci kana da Qur'ani suna sallah sai ka rage su sun fi ka matsayi suna su sallah suka zo yi sai kuma kana tilawa sai ka rage tilawan ka ka ba su dama su yi ka dauke musu hankali eh shine insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdik Aito, ai girman da yake nufi girma na matsayi ne yi, wane mai girma ne, mai matsayi ne ake nufi. A gani, in ce don girma annabi to ana nufin don darajar shi, don matsayin da yake da shi. kamar ba kyau a ce don girma wai? Siri a ce don mai oho wannan kuma wata magana ce kwata wa irin wannan a ce don san annabudin nan da wani cewa eh

Eh? duka don girman annabi kamun kaza mala ya haya annabi bai daraja eh. eh Allah wanda kuke gama junanku da shi kuna roƙon junanku da Allah sai kuna roƙon junanku wata ku arham an tattabauha a gani abin da ake magana nan wajen ya halarta in duba darajar wani wato in taimake ta saboda darajan wani in ce mala yaya wato abin da ya sa na da ɗauke shi wannan aikin saboda darajar mahaifinsa kawai kenan dan darajar mahaifin malam haya, ya sanya na taimaki malam haya. kenan ana duba darajan wani abu mutum wani abu ana dubawa an gane wannan ko kuma manzo Allah ya awaka na cewa mu Muhammadin fi ahli baiti ku mutunta annabi muhammad ta hanyar wa eh ta hanyar mutanen gidansa to mutanen gidansa sun ci arzikin waye annabi kun gane kaga mutanen gidan annabi na mutunta su ne saboda darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ne fata wanda shi ibnu bas yake bayarwa su mutane ba sa bambanta tsakanin alaƙanka da Allah wajen in zan yi in tawassuli da Allah ba zan ce ma Allah dan darajar wani ba shi Allah ba zan ce ya Allah dan darajar wani taimake ni ba an gani saboda man fata bi amalu su yusri na nasabu duk wanda aiki shi ya dagilar da shi dangantaka shi baya kai shi gaba in dai ka yin aiki to kada ka dogara da aikin wani duk da cewa wannan din yana da aiki amma ba a cika dogara da shi ba kowa yana shi annabi ya ce wa fatima la uguni anki min Allah shay'a saboda ya nuna mata ta dage ta tsaya ta yi aiki kuma ji wannan amma in zo amma misali akwai mutu tsakanin wannan da in ce a kai in ce dan darajar annabi yi mun kaza shi wannan ba ta wasu ba ne amma shi ta ɓangaren wasu riba zai yi da Allah ba zan ce ya Allah dan darajar annabi ko dan zatin annabi ko dan kaza kai ai kaza ba to shi ne ake cewa zan yi cewa ya Allah dan san annabi kamun kaza ku fahimci magana na ya Allah dan san annabi kaman kaza san annabi kaman sallah yake kaman san annabi ibada ne la yu'minu ahadukum ta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa walidihi wan nasu ajma'in ya Allah dan san da nake ma annabi yi min kaza ya Allah dan sallar da nake yi kai min kaza ya Allah dan biyayyen da nake ma iyayena kai min kaza ya Allah dan barin sako na kai min kaza wannan ya halatta amma kai zan ce ma dan sallah kai min kaza eh kaga ba a cewa hago kaga akwai bambanci mutane ba sa bambanta hadawa suke yi eh ya rikice wani sai ya miƙe ka ce dan Allah sai ce sai ka ce dan son annabi a dan annabi sai dan son annabi an gane so ka kakan taimaki mutum dan Allah kakan taimaki mutum saboda alaƙa saboda kirkin shi ba wallahi dan kirkin shi yasa na mai kaza a'a wallahi abin na so in shi mahaifin shi mutumin kirki kaga ya ci arziki mahaifin shi to ana cin arziki wani lokaci kaka yi wa mutum abu ya ci arzikin wani wannan ba matsala ba shirka bane wannan amma an zaka roƙi Allah ba za ka roƙi Allah da darajar wani ba ka tsaya kai aiki fa man kana yarju a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada akwai fatawar ibnu baz a cikin na na wasu shubha fi tauhid wanda na ibnu baz ya yi wannan bayani din bambanci tsakanin wayannan guda biyu ya bambanta mai san karin bayani sai ya duba kashu shubha na ainihin al'allama ibn bas ta wato sharhin da ya ma kashu shubha ta fito na Muhammadu bin abdul wahab insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa ilayk